الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم كسولا لا للي نألا نشي كدي duk abin da yake cikin sammai da ƙasai shi ya halice su shi yake mallakar su shi yake gudanar da su ya san halin da kuke a kai ya ku mutane babu wani abu da yake buya a gare shi kuma a ranar alkiyama lokacin da za a mayar da su zuwa wurinsa ta hanyar tayar da su bayan mutuwa zai ba su labarin abin da suka yi na ayyuka a duniya Allah ya san dukkan komai babu wani abin da yake buya a gare shi a cikin sammai da ƙasai